Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2019. Kasancewar yau ce ranar karrama ma'aikata a kasashen duniya da dama to ko me ma'aikata ke cewa a jamhuriyar Nijar? Damuwar ma'aikaci shine kowa tambaya kan yake in na yi ritaya me za ni zama tun da biyar da ake bamu ma a cikin wata guda bata isan mu balantana ka je ritaya a ce sai wata uku zuwa wata uku za a baka biya to in baka samu da abin da ka fara shi watan za a ganin ma watakila wanda ya zamna gona ya hika ka koma dan bara to Allah ya kyauta muna tafi da karin bayani Haka zalika a Najeriya za ku ji yadda aka yi irin wannan bikin na bana a birnin Lagos da abin da ma'aikatan kwadago ke cewa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wani irin kalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum musamman waɗanda ba sa samun albashi watanni da dama ko kuma albashin baya zuwa akan kari. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a shirya Amurka take ta kai ɗauki ta fuskar soji. don shawo kan tashin hankalin da ke aukuwa a venezuela daukar matakin soji abu ne mai yiwuwa abinda babban jami'i na diplomasiya amurka ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na fox business network kenan ya ƙara da cewa idan wannan shine abin da ake bukata to shine amurka za ta yi amma pompeo ya sake jaddada cewa amurka za ta fi son a yi sauyin mulki cikin kwanciyar hankali a venezuela daga shugaban kasar mai ra'ayin gurguzu nicolas maduro zuwa wanda ya ayyana kanshi a matsayin shugaban wucin gadi gwen guado shugaban majalisar dokoki wanda majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashe hamsin suka amince da shi a matsayin halittaccen shugaban wannan ƙasa ta yankin kudancin nahiyar amurka alamar da pompeo ya nuna cewa amurka na iya tura sojojinta zuwa venezuela ta janyo caccaka nan da nan daga rasha babbar mai goyon bayan maduro tony janar ɗin amurka william barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau dinnan laraba bayan fitar da rahoto mai bincike na musamman na robert mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 ba zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican na tsawon akalla sa'o'i uku ba shakka ba zai fuskanci tambayoyi game da wani rahoton jaridar washington post na jiya talata mai cewa mola ya tuntuɓi shi a tony janar ɗin ta waya da kuma ta wasiƙa inda ya buƙaci ba ya saki takaitaccen bayani da kwamitin bincike ya rubuta a kan rahoton amma maimakon haka ba sai ya saki nasa takaitaccen bayani wanda mola ke ganin bai kunshi muhimman batutuwa ba da yanayin da rahoton da kuma manufar rahoton na ƙarshe wata kotu a birnin london ta yanke wa julian assange wanda ya kafa kungiyar kwarmatas bayanan sirri da ake kira wikileaks hukuncin ɗaurin makonni hamsin a kurkuku saboda saba ma ka'idar beli na shekaru bakwai da suka gabata lokacin da ya nemi mafaka a ofishin jakadancin ƙasar ecuador assange ya shiga ofishin jakadancin a shekarar 2012 don kauce ma shirin ta sakeyarsa zuwa sweden don fuskantar zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata. A ƙarshe dai ƙasar Sweden ta dakatar da binciken, amma Assange ya kasance a ofishin jakadancin. Saboda yana tsoron cewa idan ya fita Birtaniya za ta tsare shi kuma ta mayar da shi zuwa Amurka saboda zargin ya kwarmata bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce watanni shida bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018. Har yanzu babu wanda aka saki daga cikin waɗanda suke tsare a Sudan ta kudu. Biyu daga cikin manyan masu sukar gwamnati Agri Idri, memba ƙungiyar SPLMO. da don Samuel lock lauya mai kare haƙƙin bil'adama sun ɓace ranar 23 zuwa 24 ga watan Janairu shekarar 2017 a Nairobi. Masana a Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Sudan ta kudu sun bayyana cewa gwamnatin Sudan ta kudu ta ƙaryata cewa ta san inda Idri da lock suke. Kasar Pakistan ta ce wani dan ta'adda wanda ya ketare kan iyaka daga kasar Afghanistan ya kai hari ya kashe sojoji akalla uku baya ga wasu guda bakwai da ya ji wa raunuka. Sashen yada labarai na sojin ya ce a lokacin sojojin na kafa wani shinge ne a gundumar Waziristan ta arewa da ke can wani lungu sai wasu 'yan ta'adda. kimanin sittin zuwa saba'in waɗanda suka fito daga ƙasar afghanistan suka kai musu hari sojojin pakistan sun fatattake su daga yankin na alwara tare da karkashe da kuma raunata wasu daga cikin maharan a baya ma 'yan bindiga sun kai hari kan wasu masu gine-gine to amma rundunar sojin a yau dinnan laraba ta sha alwashin cewa shirin pakistan na gina katangar zai ci gaba duk kuwa da irin waɗannan ƙalubalen. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikata a jamhuriyar Nijar sun bi sahon takwarorinsu na sassan duniya wajen bukukuwan karrama ranar ma'aikata ta duniya da aka yi yau ɗaya ga watan Mayu. Sai dai bikin na bana ya zo ne a wani lokaci da ma'aikata ke cikin mawuyacin halin rayuwa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. kamar kowace shekara a bana ma da fareti kungiyoyin kwadagon jamhuriyar nijar suka yi bikin tunawa da ranar ma'aikata ta duniya wacce yake matsayin wani lokacin bitar halin da ma'aikatan kwadago ke ciki da nufin tayar da gwamnatoci daga barci sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta usan zaman lahiya muhammad ya yi min bayani a game da matsalolin da ke addabar ma'aikata a yau a Nijar. Yau gudan eh, damuwar ma'aikaci shine kowa tambayar kashe ke in na yi ritaya mi za ni zama. tun da biyar da ake bamu ma a cikin wata guda bata isan mu balantana ka je ritaya a ce sai wata uku zuwa wata uku za a baka biya to in baka samu da abin da ka fara shi ba za a ganin ma watakila wanda ya zamna gona ya hika ka koma dan bara to abin da shi damuwar mu kenan kuma akwai eh, matakai da muka ci dauka game da kiwon lafiyar ma'aikata da iyalansu a samu wata wani asusu da aka yi wanda zai ba dama yan yaron kamar lahiya ko iyalin kamar lahiya a samu tallafi wanda zai sa ma'aikaci ya samu saukin magungunan da za a sayi kan kudaden fashion na ma'aikatar ritaya shi jinkiri ne ake wajen samun su ko kuwa ya ake ciki ne to mu lokacin da muka sa hannu cikin da yarjejeniyar da muka yi gwamnati ya ce za a yi amma daga baya sai ya komo yana ce mana kuɗi sun yawa kuma ba a iya wannan sai an duba zuwa shekaru na gaba ya magana albashi shi ana samun albashin akan lokaci akan kari eh albashi ana samun shi akan lokaci alhamdulillah me abinda nake kwatanta maka eh albashi na yanzu ba ya isa ma'aikaci ma ko kwana goma sha biyar balantara wata a dubi tsadar rayuwa ta kasar nan a kwatanta a yi ma mutane abin da karin ta kamata. Ba idan wata matsalar mai nasaba da har hada takardun cancantar samun kudaden fansho ma'aikata mata a jamhuriyar Nijar na da damuwa akan wani sabon al'amarin da ke hana masu samun ci gaba akan aiki in ji madam Shaibu Hassana Musa. Ba wajen aiki in ka diba mace saboda tana haihuwa da yawa sai ka gani ba a bata gabanci. mu mata maza ba su yi mu ilimi ba amma mu ba a ɗauke mu komi ba ba a ba mu shigabanci ba a yi mu diploma ba amma in wajen a raba abinci ne sai a rabu da mu a bar mu baya kuma na biyu ka sai in mace ta tahi an tare nan ma muna da matsala sai a ce iyalinmu sai an je an yi wani bincike har ake ba su pension bai kamata ba tanda wanda namiji yake ba da contribution haka mace take bada kamata ya duk abin da za a wa namiji mu ma mata ai muna diploma egal salar egal kuma travel egal mai ma da zaman ba shi bane Niger siyasa ta zo ta ta sha kullum mace komi ilimin ki in baki cikin siyasa ba a baki shugabanci a bana ma'aikatan man fetur sun kauracewa bikin ranar ma'aikata ta duniya da nufin nuna kin yarda da wasu canje-canjen da shugabannin kamfanin dillancin mai na Sony Dep suka aiwatar a yammacin yau laraba ɗaya ga watan mayu ne shugabannin kungiyoyin kwadago ke gabatarwa gwamnatin nijar takardar jerin bukatun da suke fatan a biya wa ma'aikata a gaggauce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma Najeriya ma ba a barta a baya ba wajen karrama wannan ranar ta ma'aikata. Bikin na yau dai na zuwa ne ƙasa da wata guda da gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin albashi ga ma'aikatan ƙasar. To ko mai ma'aikatan ke cewa? Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. wasu ma'aikatan najeriya kenan ke gangamin bikin ranar ma'aikata a daya daga cikin manyan titunan birnin lagos kamar dai sauran ma'aikata daga sassa daban-daban na duniya ma'aikata a najeriya na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da karancin albashi da rashin kulawa wajen aiki da kuma rashin makomar aikin baki daya to ko menene ra'ayin wasu ma'aikata da ma 'yan najeriya game da wannan rana government is trying now they know everything is going to be okay order if the government can be able to put a, a, a control price. Wannan malami ya ce dai ko shakka babu muna farin ciki da wannan rana kuma ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari na kayyada farashin kayan masarufi a kasuwanni maimakon karin albashi domin hakan shine zai baya wa ma'aikata cin gajiyar irin kudaden da ake musu kare ita kuwa wannan ma'aikaciya cewa ta yi. Where we can review all our activities from the past and then come together and think about about different issues in our unions. Muna wannan gangami domin bikin ranar ma'aikata kamar haka domin karawa ma'aikata kwarin gwiwa da kuma kwato masu 'yancinsu a bangare daya dai ma'aikata da ke kamfanoni masu zaman kansu na ganin karin albashin zai haifar da rufe wasu kamfanonin masu zaman kansu ko kuma sallaman ma'aikata daga aiki kamar da comrade musa wushishi ya shaida mani a gaskiya wasu kamfanoni ba za su iya biyan wannan albashi bashin ba wanda wannan abin da zai kawo zai samu za a samu a samu wanda wasu za su bar ma za su kulle kamfani inda aka ce za su biya wannan kudin saboda abin da ake samu da ba yadda aiki yake kamar a ce maka gefen clarion forwarding agency ka gani yanzu ba aiki da ake samu kamar da saboda haka da ba da su su biya wannan kudin nan akan dubu talatin minimum wage wasu sai da su rufe kamfani ko kuma dole ma'aikata su haƙura da yadda ake da yadda suke samu saboda aikin babu shi on ground lokacin bikin ranar ma'aikatan na yau da ministan kwadago a najeriya dr chris Ngigi ya umarci gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta fara biyan albashi na mafi karanci na dubu talatin da gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da shi ba tare da bata wani lokaci ba taken bikin na bana dai shine shekaru ɗari da gwagwarmayar neman 'yancin ma'aikata a duniya baki daya babin ya murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril daga Lagos. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin kalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum musamman waɗanda ba sa samun albashi a kan kari. Amma kafin mu buɗe layuka mu ku shakata da wannan waƙar.

domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. Alo, salamu alaikum, Bello Sokoto ne. Wa alaikum salam to Bello Sokoto muna jin ka. To gaskiya da alhamdulillah ma'aikata sun shiga wannan sabon watan mai ɗaya wata mai cikin alheri don Allah sa shugaban kasa ya mince da ƙarin albashin dubu talatin kuma alhamdulillah muna wata alheri ga wannan albashi da shugaban kasa ya kara musu suna jina ko? eh muna jan ka to saboda haka mu kuma yan kasuwa ne amma ko mu tsakanin da Allah irin masu cewa yan kasuwa za su ƙara kuɗi ko eh. saboda ƙara ma a kai duk an wuce wannan to ba za ku yi ƙarin kuɗin ba kenan ma'aikata kuɗi saboda ƙara albashi an wuce wannan tsari yanzu to yanzu ba za ku yi eh. haƙuri kenan ba za ku ƙara kuɗin ba a ba mu ƙarawa an canjin zamani ne kawai ke tafiya to akwai dala ne yanzu canjin dala ke aiki kuma babu yadda za a kada ɗan kasuwa kai ma'aikaci kuɗi kai ɗan kasuwa ƙarami tun da kana mutum ma babu To mun gode Bello Sokoto da ra'ayin yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Yobe. Sunana abubuwan zam kasu da maturu. To muna jin ka Malam Buba Wanzam. Yawwa ajiya da fatan za kuma adalci da yanzu ba rediyo a kusa na ko za ku bayan maduyin da kuke kai? To muna so mu ji ne wani irin kalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum. musamman akwai waɗanda aka ce a wasu jihohin ba a biya su albashi ba tsawon watanni wasu kuma ma albashin dai sai sadda ya zo me za ka ce game da irin wannan me ra'ayinka to alhamdulillahi ni dai ra'ayina a nan ina kira ga ainihin ita gwamnatin tarayyar najeriya mm. musamman ma federal da state state su fa ma'aikata da wannan aikin gwamnatin da shi suka dogara shine cinsu shine shansu shine lafiyarsu to saboda haka ya kamata gwamnati gaskiya ta duba wannan lamarin ma'aikata ɗin ta gani ta ɗauki su ta ba su saboda kin ga akwai iyalai a ƙarƙashin su ba da iyalai wasu suna da iyaye wasu suna da abokan arziki da za su taimaka musu to kin ga in ba a ba su wannan kuɗin ba ba gaskiya za su shiga cikin matsala musamman ma wasu jihohin ma suna cikin matsala yanzu. To mun gode buba wanzam da ra'ayinka yanzu kuma za mu je zamfara. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Zamfara. Ah, muna magana da Aminu Isa a nan shiyar gadar jihar. To muna jan kamala Aliyu Isa ka ce? Aminu Aminu Isa. To muna jan ka. Ah, to alhamdulillah ah, muna ina ma dukkanin babban ina ganin dukkanin ma'aikata murnar zuwan wannan rana. Haka. ina kira ga dukkanin ma'aikata da a bisa ga wannan kokari da gwamnatin tarayya ta musu na karin albashinsu. Hmm. kuma ya kamata su yi kokari su yi aiki su tsakanin su da Allah saboda ba faɗa mutan halat na ƙarin hmm. Allah ya ƙara zuwa da kasar mu lafiya ya ƙara To Malam Isa ban tare numfashinka ba kamar wannan irin kalubale ne kake gani ma'aikatan ke fuskanta? a kalubale dai ya kasu kashi kashi saboda ke yanayin da ake cike yanzu na tsadar rayuwa da sauransu domin wa'annan kudin da aka basu idan aka kara musu cikin insha Allah zai zai taimaka musu kula da iyali kuma abin da ya kamata shi kokari da aka aza aka dora musu domin su kamar da kera da moyi mm. wannan fatar Allah ya taimaka To amma mu ma mun gode Malam Isa daga Zamfara da wannan ra'ayin naka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 51. Mun sami kira daga jihar Filato. Eh, assalamu alaikum Hajiya barka da la'asariya. Wa alaikum salamu dawa muke magana. kai tsaye kuna magana da awal hudu daga cikin garin ukur jihar Filato Najeriya. To awal hudu muna jan ka. to ba shakka wannan rana na ma'aikata a abun farin ciki ne kuma a wani gefe kuma sai mu duba abun takaici ne da kuma tausayawa ma'aikata hmm. idan muka duba a wasu jihohi da dama ba su iya biyan ma'aikata musamman kamar jihar da aka yi magana na kogi hmm. akwai ƙananan hukumomi da suna bin albashin wajen wata talatin to idan kuma suka duba a nan jihar plateau kuma ma'aikata kullum suna murna da jin daɗi saboda suna samun alaɗa kan kari to kuma sannan rayuwar ma'aikatan nan albashin da ake biyan su bai isan su duk da an yi wannan kari muna fatan ƙarin ya wadata kuma ci a ɗore jihohin su iya biya ba a baya ba an yi alkawarin 18 18 in ba su iya biya sai 11 ballantana kuma yanzu an yi maganan talatin. so da fatan talatin din zai iso wajen su kuma ma'aikatan a rika lura da su a kai a kai. To mun gode Malam Awal Hudu yanzu kuma za mu je Bauchi. Alo? Alo da wa muke magana daga Bauchi. Da Kabiru mai kaji ce dai da sha mun kungiyar zaɓi san kare taimakon jura da shekarar kuma kirfi. To Kabiru mai kaji muna jan ka. Eh, gaskiya wannan rana muna farin ciki da ranar ma'aikata na Najeriya gaba da kuma na duniya ma gaba daya. da fatan gwamnatocin mu na jihohi su adalci wa kansu hakkin ma'aikata a basu musamman wannan albashi da aka ce da kash to malam kabiru kana cikin bayani ka ya goce kuma amma muna da dan sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi yau abin da muke so mu ji daga gare ku shine menene ra'ayinku akan irin kalubalen da ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum musamman waɗanda a wasu jihohin ba a biyan su albashi ko kuma aka kwashe wasu tsawon watanni ba a biya su ba kuma ma dai ga can injiniyan mu Daniel Brown ya daga mana hannu don haka zamu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin na yau ne da kungiyar da ke kula da ligin club club din kasar Ghana Gaka a takaici. Ita wannan kungiya dai ta koka ainihin cewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana wacce yanzu ta zama kwamitin da zai daidaita lamarin kwallon kafa a nan kasar Ghana ta bata a cikin duhu tun sa'ad da hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafa ta duniya FIFA a takaice ta damƙa mata wannan na iko na daidaita sha'anin kwallon kafar ta kasar Ghana. Game da abin da ƙungiyar ta galka mai mambobi mutum hudu ta ce wannan kwamiti a bisa shugabancin dr kofi amuwa wadda aka damkawa karfin kula da sha'anin kwallon kafa na kasar ghana ta yi riz da ita wannan hukuma na kwallon kafa ta kasar ghana ta barta ba ta san me ake ciki ba dangane da fuskan samun labari da kuma abin da kwamitin ke son ta yi har yau dai a sha'anin kwallon kafa ta kasar ghana a league na musamman da kwamitin da ke kula da sha'anin kwallon kafa ta kasar ghana ta shirya samuel apia kwallo da ya jefa mai muhimmanci wa midiyama ya ba ta dama ta yi galaba akan edwana stars a karawar da suka yi a ranar lahadi samuel apia ya yi amfani da tsayin a lokacin da aka komo zagaye na biyu na kara wasu da mutum goma ya jefa kwallo mai mahimmanci a ragan edwana stars wadda ya ba mediama stars galaba da ci daya da nema a kan edwana stars har yau dai muna anan afirka samuel kufuo tsohon dan wasan baya na black stars shine tsohon ƙwararren ɗan wasan nan na Najeriya J. Okacha ya nuna cewar shi ne ɗan wasan baya mafi tauri da ya taba fuskanta. JJ Okocha ya ambata tsohon ɗan wasan baya na Ghana, Same Kufuo a matsayin ɗan wasa mafi tauri da shi iya taɓa fiskanta Magoya bayan Fenerbahce dai sun ringa yin shiwa da jinjina wa Andre Dede Ayu a wannan nasu league da sun kai da Trabzonspor. Duk da labarin da ke kewaye da Andre Ayu game da makomansa da Fenerbahce a ƙasar Turkey. Magoya bayan club ɗin na Turkey a ranar Asabar a Super League ɗin ƙasar sun rinka jinjina masa suna nuna sha'awarsa da gudiyarsa suna yaƙe shi da taimakon da ya yi a baran-baran da sun kai a wasan legan a yau dai ya shiga wannan club na kwanaris ne a kaka mai tsawo bayan zamansa da club din english wato swansea city ya kawo ƙarshe ƙarshen labarin wasannin ridwan lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana yanzu kuma ga labarai amma wannan kara a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce a shirya amurka take ta kai ɗauki ta fuskar soji don shawo kan tashin hankalin da ke aukuwa a venezuela Daukar matakin soji abu ne mai yiwuwa abinda babban jami'i na diplomasiya Amurka ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Fox Business Network kenan. Ya ƙara da cewa idan wannan shine abin da ake bukata to shine Amurka za ta yi. Attorney janar ɗin Amurka William Ba na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗinnan Laraba. bayan fitar da rahoto bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan din Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange hukuncin makonni hamsin a kurkuku. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.